To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu? Eh, bakoncin commander kuka samu. commander na yaki? Yes, commander boya, awal ake aka fi sani yare shi. Ah, to ka ci commander kuma kai shiru? Ah. commander yaki ne ko commander waka? commander waka ne. Aha, yanzu kai magana. Hip hop ko kwa wani? Hip hop, hip hop Hausa. Ai kuma na ga kai kama da hip hop. Dan ya ci ya atun ya katon Hip hop din dai muke yi. to ya aka yi aka fara wakar eh to kai gaskiya yana is a long story amma tun da kin kawo ni daga fagen dole na faɗa to zan faɗa a takaita eh to okay briefly so kin gani tun a school ne dai gani ana dan one or two things kin gani ana dan abubuwan kai in aka zo a class ma duk ah, ana duba za a duba wannan dina a duba dana a ga kamar ah me nake rubuta ne as subject din da yace a ce na rubuta ba shi ne rubuta ba oh kullu kana rubuta kullu ina rubutun waka kawai duka ga baki daya ai na gaya miki kawai shiga yake kawai maganan gaskiya kawai kana rubutawa ina rubutawa wannan kuma yana shiga kawai those who cop wanda irin naga a ah, gaskiya abin nan fa gashi na land from school in kuma isan aka ce miki talented an gama karatun eh to ba mu gama ba waƙar ta janye kada ka <laughs> amma za mu koma za mu koma an gama muna da o an gama um, to kamar da arena mana ɗaya waje tun da ka zo da zafin gangara mu da keka da zafi to mutane daban-daban fuskoki daban-daban wa'insu na kirki kuma wa'insu na shari a rayuwa ma ne ka just trying to be good na kirki ko ba kuma ka rabu da mutane cikin aminci abin da ya fi sauki kuma sometimes look crazy on my all this thing my brother yeah you go trying to grow it's based on belief don't to quit ever trust me ku wannan ita hip hop din dole sai ana yi ana rauji ana wani haka aikin san yan san dole a dinga ya fi daɗi ne ana haka ya fi ɗan yauwa yauwa ya fi daɗi wani irin saƙonni ake isarwa ya eh, ce kai gaskiya saƙonni daban-daban some na wish mu well some kuma suna wish mu bad amma alhamdulillah da kuke isarwa wani darasi kuke ya eh, ce muna isar da kin gani akwai sometimes love music akwai sometimes crisis akwai sometimes irin abinda yake faruwa za mu yi waka kuma mu ai muna wata kuma wacce ka yi faɗakarwa mu ji ta eh to akwai na mu muke na soyayya to me yasa mu za me yasa mu waka kuke son soyayya to ai soyayya ita ta kawo mu duniyar nan ita ta kawo ita ta kawo mana ba kiyayya ba <laughs> ba ka tunanin wasu kiyayya ta kawo su <laughs> all of a sudden ina zaune wata rana na hango wata yarinya mai kyan sura kyakkyawa before i know ta riga ta sace min zuciyana woke up in my next is godiya ga Allah dan i never ever saw a beautiful damsel like you ta ce in dina kallon ta wa no go look at you something like that shi ba <laughs> no go look at you so eh, sai eh, eh, ga ina da kyau yau yau wa eh na gani kuma da ka eh, an yi ma'amala da ita ko waka ya tsaya eh, a waka ne amma na dai ganta na ganta a waka na ganta je an nema ba ana kan nema ana kan nema to wanda wannan wannan mata. okay uh, ina kina catching ina off <laughs> ke ba ba matsala ba matsala za a kara katin kof kafin ki tashi ga bacci abinci ya yi ready ban san ki dinga cewa wai idumi asiri ni kuma all I know is to focus on your loving there is something in you kamar ni kadai na sani a always go crazy lokacin da ka kwalliya inda nake riƙewa kuma sai kina tafiya a want ba ma like dare da rana <laughs> eh? ai soyayya ce kawai wato idan aka fara soyayya nan ba a ji ba a gani ba a ji ba a gani an ta tafiya ana tafiya kenan muna mutum wani shekara nawa ne da ka fara wannan waka kai let's say like 2009 shekara nine shekara goma sha ɗaya kenan na fara waka wani irin kalubale ka fuskanta a waka so many challenges a eh, to gaskiya challenge na wannan kinga a gida first first and foremost a gida irin na fara waka na bara ɓoye musu duk da a stu wata ta san cewa ina yi baba na ta san cewa ina yi amma me to tana dan bari bari bari bari bari bari na ce to eh zan bari amma shi kuma fale wato babana kenan fale yawwa na kenan fale ah, fale da male to fale shine uba to wato sun sani sun sani Allah ya ji kanshi ya ce min kai kakan kuskura <laughs> ka fara wannan wakan ka rasa abin da zaka yi sai waka babu abin da zaka yi sai waka ce baba kai hakuri da yake ma ban ma ban ma magana sai na shiru na ji abin da yake faɗi amma na je na samu uwata na je dan wannan da yake Kai wayo yawwa ba wai wayo ba ta za ta understand ina saboda me kullum muna tare da ita ce kuma uwa da aya faɗa ya wannan ne kuma still ba mawaɗan kaɗai ake ba har fim ma ana yi au kana fim na fim na a nan lagos din na fim a nan lagos mun zo mu yi shoot nan lagos ana nawa ma a african magic hausa na hausa bakon lagos eh, eh ya suna fim din bakon lagos to shi a bakon lagos din menene a ciki eh to bakon lagos role din da na fito eh gaskiya na fito a in faɗa miki sista <laughs> in faɗa miki ka siya sista a ka fito a maraji na fito dan baranci na fito a dan iska ba a na fito <laughs> to shi ba kun Lagos din ai me aka nuna ya eh, ce an nuna yanayin rayuwa ake a lagos yadda ma dan arewa yake zuwa yi rayuwa a lagos ko kwakaka rayuwa ake a lagos yadda ake dai rayuwa dai na lagos eh. shi aka yi in gane yadda irin ya'ya ba sa jin magana ta wani bannin wani sometimes lokacin ga 'yan iska ga 'yan eh. ambrobus ga sunan dai shi fim Mm. ya aka kai shiga dama kana sha'awar fim ne ko daga wakar ka ce very long gaskiya ina it's been long ina mm. sha'awar aska fim din kuma gaskiya ina sha'awa banda wannan an yi wani fim an yi wani ba kiriya ba biyan bukata yawa shi kuma wani na fito a mutumin kirki <laughs> to an cin magaci shi wannan yi mara gaskiya gaskiya alhamdulillah me babban burin ka a harka ta waka gaskiya babban burina wallahi i should become a big you know big star kawai ana jina a ko'ina na wuta a an dan fara kama wuta ka ce da yawa aka samu kai a jina an fara kama wuta Allah kashin fire <laughs> but not kama fire fa kin ai ka oje su dinka dauka kamar na yau ba aka ce wuta ana nufin kudi ya eh, dan fara kacin alhamdulillah bar a ce ba a samu ba alhamdulillah gaskiya to wajen wajen rikodin na waka wasu mawakan kance sukan fuskanci matsala eh. wajen tasowa waɗanda suke sama ba sa tallafa musu eh gaskiya ana dan samun dan matsala na umar ka samu kai ma a na samu matsala kan sometimes producers mm. amma suna kokari akan mu gaskiya I can't see irin I can't just talk bad about them gaskiya eh. suna kokari gaskiya saboda in kai ba daidai ba za su gyara ma mm. kakka je kai ba daidai ba kuma ka zo ka fita wana wai ma wannan waƙan kaza kaza ne amma to gaskiya ga irin producers din irin su landmarks gaskiya suna mana kokari irin su zest da bad alhamdulillah suna mana kokari me burin ka a takaice hai buri na an na ga miki ga ki dai ka zama babba Ka zama babba kawai to al'adan shirin nan muka yi wa mm. mawaki ta tsiye mm-hmm. ka san me ta tsiye sai kin faɗa kin san Hausa Ligas eh, ba wai tsiye shi ne mai maka yanzu nan mhm. muka yi tsiye mu ce ka rera dandalin voa radio ce ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko iphone ko laptop idan muka tsiye ka yanzu za ka iya mana bashi ko amshi ko za ka sha kayi eh, to a san shan kayi eh to a ban san shan kayi ba a sani ba a ban sani ba sai su duka <laughs> ta da jukunya kurara jukunya ba ku gwajin jukunya ba ai to za ka iya yi ko voa yau gani na a voa e da antima da sunan ki ne ma ci yau gani a voa e tare da baraka voa e. kai to mun shigo muna taso a voa let's say her her her her voa it's not easy to madalla baraka bashir dandalin voa daga lagos a nigeria